Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarrafi Hashim Gumel. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayar da harsasai na tankokin yaƙi dubu goma sha hudu ga Isra'ila kan kimanin dala miliyan ɗari da shida biyar in ji gwamnatin Biden a jiya Asabar. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce ta sanar da majalisa game da cinikin makaman a yammacin ranar Juma'a. bayan da sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken yanke shawara akwai bukatar gaggawa da ke bukatar sai da makaman nan take cinikin makaman zai tsallake bitar majalisa wanda yawanci matakan da ake bi kenan don sayar da makamai ga kasashen waje matakin dai ba kasuwa aka saba ganin irin haka ba ko da yake ba a taba ganin irinsa ba lokacin da gwamnatoci suka ga akwai buƙatar a kai makaman ba tare da jiran amincewar majalisa ba akalla gwamnatoci hudu ne suka yi amfani da irin wannan ikon tun tara. a cewa kamfanin dillancin labarai na associated press hukumomi a ke babban birnin kasar ukraine sun sauke wani mutum mutumi na kwamandan red army daga tsakiyar birnin a jiya asabar a wani bangare na yunkurin kwashe abubuwan tarihi na zamanin mulkin soviet daga ukraine ma'aikatan ƙananan hukumomi sun rusa mutum mutumin michael wani kwamandan soviet a lokacin yakin basasar rasha wanda aka gina a shekarun 1950 wasu 'yan kallo sun yi ta tafawa yayin da wata kugiya ta daga mutum mutumin ta dora shi akan wata babban mota hukumomin birnin sun ce za a ajiye mutum mutumin a wani gidan tarihi hukumomi a tashar ruwa ta odessa da ke gabar tekun bahar maliya ta ukraine sun tumɓike wani fitaccen mutum-mutumi na catherine the great a bara bayan wani gangami da masu fafutuka suka yi na tsawon watanni ma'aikatar wutar lantarki da makamashi ta sri lanka ta ce kasar ta gamu da katsewar wutar lantarki a tsibirin na tsawon sa'o'i da dama bayan gazawar na'ura ɗaya daga cikin manyan layukan kasar An ci gaba da fuskantar rashin wutar lantarki da yammacin ranar Asabar na sa'o'i da dama. A wasu yankunan an ɗauki sama da sa'o'i uku kafin a dawo da wutar. Katse wutar lantarki da aka yi a ranar Asabar ita ce mafi muni tun bayan katse wutar lantarkin bara. A Sri Lanka fiye da rabin wutar lantarki ana samar da ita ne ta hanyar amfani da gawayi da mai yayin da sauran aka samo su ne daga makamashi mai tsafta da suka haɗa da dam da iska. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da takwaransa na Guyana, Irfan Ali, za su gana a ranar Alhamis kan takaddama da kasashen suke ci gaba da yi a kan yankin Essecubo mai arzikin man fetur, a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da gargadi game da ta'azzar takaddamar. Za a gudanar taron ne a St. Vincent da Grenadines, a cewar Firaministan kasar Raf Gonsalves. wanda ya ce an yi gayyaci shugaban kasar brazil luis inacio de lula da silva bisa bukatar bangarorin biyu gonzales wanda a halin yanzu kasarsa ce ke jagorantar kungiyar kasashen latin amurka da caribbean a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa maduro da ali cewa za a gudanar taron ne ƙarƙashin kulawar kungiyar da kuma wata kungiyar shiya ta al'ummar 'yan caribbean akwai buƙatar gaggawa don murƙushe rikici tare da kafa tattaunawar da ta dace ido da ido in ji gonsalves a yau lahadi al'umman masar za su kada ƙuri'a domin zaben shugaban ƙasa inda abdul Fata el sisi ke shirin sake lashe wa'adi na uku akan karagar mulki a daidai lokacin da ƙasar ke fama ta tattalin arziki da yaƙi akan iyakarta da gaza Nasara za ta baiwa LCC wa'adin shekaru shida wanda abubuwan da zai ba muhimmanci akai-akai su ne tunkara hahawa farashin kayayyaki da magance matsalar karancin kudaden kasashen waje da kuma hana barkewar rikici tsakanin Isra'ila da shugabannin Hamas na Gaza. jiya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Ghana. Zan miƙa ku ga malami na gaba inda muke tattaunawa akan batun katin zama ɗan ƙasa ko kuma fasfo na zama ɗan ƙasa. Malami na gaba bismillah. To amma cikin wannan aktin da shi ya ba da bayanin idan in kana wanga ƙasa ko wanda ke wanga ƙasa aka aka samu yancin kai ɗan ƙasa ne to wani wurin waye hankula mutane ya kamata mu karfafa kan wannan kwarai da gaske. Sa'an nan dan wasar zauna ya magana cewa kamar waka ka kira sunanka wani bakasi ne ko wani bakano ina gani suna bai da alaka da zama dan kasa misali ga hoton babana babana su ne da first batching ghana police force he was part of the gold coast constabulary he was part of the kenya da suka je bema amma sunan da ake kiran shi ne bawa hausa shi yasa suna bai da alaka da kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane don muna da wa'ansu suna sunan kabila ne there's no way zaka ka guji kanka tare da wannan misali family ne ne mu na shine diko original cikin gana ba diko amma ni dan gana ne so idan ka kira ni diko bai da nuna cewa kamar ni ba dan gana bane amma suna ma nan magana na suna bai da alaka direct da cewa kamar kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane thank you so much Assalamu alaikum. Naji Honorable ka ce ka samu meeting da uh, Director of Passport cewa in aka zo aka samu wani matsala aka kai gare shi zai iya study matsalar nan ya ya bara ba mishi passport ko kuma hana mishi. Okay, this is a situation whereby Director of Passport ya assigned mutumin ga ya ya cancanci a bashi passport passport ya te wurin printing room printing room suka ce kamar wanga bai kama da ganiyan ba aka dawo da shi ba aka rufe wannan case to immigration wannan ya za yi da wannan magana that's one secondly in ka je wurin takardar aihuwa for instance spellings of names ni yanzu sunana Muhammad Amadu. Amadu na is A M A D O U. Sha ce no ba mu da mu samu wannan suna saboda is a French is a French spelling. I think in an duba kirana ko kuma kana nake an san kamar original spelling na tushi na wani wuri ne maybe babana da ya zo nan ya keep sunan shi with that spellings sai sa mu duka generation na mun doki wannan spellings na all along sai sa ba mu ya mu sake ka gane ko kuma think kaman sunanka property ka ne you decide how to spell it yanzu mutumin Chinese haka za ka haife shi ga yaje pas eh, wurin takarda fa sunan shi Chingon Lee an ce kaman ba sunan gare bane ka gane ko wannan ba duwa mun da wurin kuma Eh, salamu alaikum honorable. Eh, honorable ai maganganu da yawa an faffade abu da yawa amma abu guda ne ba fadi ba hausan da muke hausa hausa hausa hausan da muke yi gana nan duniya duka ba inda ake yi shi gana ko ina ka je ka bude bakin ka ke kai dan ne ko ba ka ba kuma hausan mun ga nan kawai muke yi within the confinement of Ghana don ka je outside Ghana kana magana ma ba su understanding ka ka gane eh amma ka zo shace kai ba bahaushe ba kuma hausan mu kuma mu muke da shi mu nan mu Ghana mu kawai don nan kawai wani zai ce ma wai me wai ya dokof ya sunana abu jibrin abdulhamid dan da kuma to tambayar da na so na yi da farko ina jin ran kai daɗe ya dan shiga ciki ya dan ba da amsa ya warkar da ni wannan to abin da nake so in tambaya shi na farko ni da yanzu babana a nan gane aka haife shi mahaifiyarsa ma ana aka haife ta haka babata ana aka haife ta mahaifinta ma ana aka haife shi to amma ni an je an haife ni a garin Kano kuma yanzu zama na ya dawo nan kasar Ghana kuma a cikin yarurrukan Ghana a santi ko an karanci ko na abi ko ɗaya bana ji ranar sallah don isa security threat maganar zumta ba da ya yi a ranar idi so da maganganun da yake yin nan idan ba an duba ba zai kawo tashin hankali kuma zamanin ka ya kyau saboda lamarin zango kana kokari kar ya zo zuba ma kasa cikin eh, furan da kake yi shi aka wata a duba wurin nan a duba maganan shi nan da kyau a yi magana magana na kenan Salamu alaikum, wani ni ne ina zuwa ta so ina shaba ne mm, ah, kana cikin part of the government current government da ke mu duka kuma goal mu ne muna son garin yayi kyau ba mu duka regardless of wanda ke govern bayan wannan duka batun passport da sauransu i just want us or to look at or concentrate kan abin da muke deny kanmu as a state potentials in the huge and huge amounts of potentials da ke zango on all aspects da kuma uh, exclusion da ake musu da ba su take part neither in the growth or economic aspect of the nation ba su take part because in an deny ka ghana card for example example cikin digital age da muke ga you can do nothing with all your qualifications ba ka kai komi because ko ina ka je an demand Ghana card uh, as a substitute maybe an ce passport so let's look at it from the state side ba mu concerns mu zo ba kamar financial economic and developmental aspect shi mu concentrate ka wannan yankuri. Eh, yanzu inda muka kai mun riga mun ci lokaci wannan ya bukaci ya magana in ya gama sarki in kwashi manya magana an kulo duk wani abin nan na sarki kabiru ni magana na guda biyu ne farkon magana bisa kan wanda dan wana ya yi na biyu kuma bisa kan wanda honorable ya yi mutanen mu wayanda ke bayan gari wayanda ba su gana suke shigowa amma magana na zai je ga sarakai ne da malumma saboda ya zan ba ko ya zo ba wurin honorable zai sauka ba wurin sarki zai sauka ko malami kuma in yana bukatan wani abu cikin gari sarki zai tambaya wanda ya sauke shi in fulani ne wurin sarkin fulanawa zai sauka in ba moshe ne wurin sarkin musawa zai sauka to wayannan kan da malumman ta ya su kuma za su su taimaki on rabu cire wannan bakin nan cikin su saboda a samu zaman lafiya magana na duka kenan jama'a assalamu alaikum laji garba ya yi na batun suna sai ne mun mu ga mu kan mu gaskiya najeriya suna samun wannan matsala garba sokoto abubakar katsina ka gani wannan abin nan su da kansu yana affecting su in dai ka zo kai garba sakoto to in ba sa'a kai ba wurin da ka samu sakotawa ba abin da ka zo nema ga ka citizen ne su kuma sakoto citizen ne amma ka iske ka zo ka tsina ka samu difficult ina tuna akwai wani dan mu da Allah ya taimake shi tarfa mu garin shi nono ya samu judge cikin kasan ga ya zo masarautar mu ya educate mu ya ce mu fita daga wannan sunan nan abubakar katsina usman kano ka gane ko shi sa maganan da alhaji garba nan ina da kushin makurin nan mu tsaya mu ma nan ganin da muka zauna da muka ci kakannin mu suka haife mu muna da sani wanda in kai kira daidai ba sai ka je deep ba tarihi da ba takarda kowa wani wuri fito zo gana har da annan ma wani shekaru can da suka je ba kowa kasan gana ba kowa sannan gorko su ya zo gorko su ya zo wuce wani yana da aka kama nima aka kulle yace shi ga eh, aka ce shi ne yace shi ba shi ba ne shi golko man ne ofisan daidai ya fito ya zo ofis kenan yace who is that golko ya yace amma ah, aka ce a bude shi da aka bude shi ce go home straight nan niman ga aka ce wuce na lado aka ce wuce yasa ku bar mu educating kanmu inda muke da abin da ke damu mu yi maganin abin ya mun ya taimake mu don kamun dora ma wurin abu eh, maganan da mai martaba ya gaya ni suna na ben abdallah banda bandan nan suna ne kuma kabila ne amma kowa ya san kamar bandawa nan suka fito don shi yanzu na je a ofishin passport neman passport banda masayi na ma kowane ne ba abin da mai shi na zai samu wani matsala ba don banda ko ko santi a kusa santi kowa da ya san kamar asantawa dai nan suka amma a cikin doka suna ba shi ake use a determine wane ne dan Ghana ba don shi ordinarily nan da kayi ya kace kamar ni suna na Amadu Kano Amadu Hakoto ba abin da zai tare ka samun passport amma an ka je wurin ka samu matsala a wannan lokacin nan ba ni wurin ba mai martaba ba lawyer wurin don shi abin da za mu yi mu samu matsala duka mu dunga kiyaye wannan abin shine na biyu kuma batun spellings spellings sunannaki mutane wannan kuma ba wannan aka yi amfani a ce kamar ke dan gane ne koko ke ba dan gane ba ne akwai wanda suke kira suke kiran kansu amadu ama du or ama du o AMA DOU koya Haruna Harun Muhammad MO Muhammad MU Muhammadu Mamaru ba kenan shine Fuseni Hussein don shi filings dai a wuri na ba a cikin doka ba wannan ake yi su ba amma in yayi wayan su ba su sani ba ne shi yasa suke insist kaman sunan ga french ne to sunan joseph ganiya ne sunan abin ga elizabeth ganiya ne ko aaron ganiya ne ta wannan kuma fa shine na biyu kuma eh, wani ya raise issue in kaje warin ba ba ka dama ka yi magana wannan kuma ba hanyar shi kenan ba za ba ka dama ya kamata ba ka dama ka yi magana amma ka je warin in ba ba ka dama ka yi magana ba kai da cali je warin director of passport ya musu kaman kana son ka yi petition it's unfortunate ka ba director of passport in ka ba director of passport shi ya san hanyar da zai bi da maganan o shi ya sa ma shugaban shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka kafa wanga eh, abin ga ofisin mu matsalan da kuke yake tare da ku danganin karban passport ku samun passport or renewal of passport in kuna da lokaci ne ku bari mu sani an ya kira mu kan phone ko kuwa an ya kira alhaji halaru da she mu lead me shi mu je da shi wurin director of passport don wannan assurance director of passport ya bani kamar muna da wani matsala dangane karban passport mu bari ya ji insha ya bani wani samari a ofisin shi shi samarin nan za mu yi ta je da complaint mu a wurin shi don shi abin da ya kamata duka ya bani assurance wai zai yi muna don shi shine maganan da kwashin eh, da ka tambaya kaman Najeriya an ka haife ka amma iyayenka yan Ghana ne nan an ka haife su kakanninka na an ka haife su in ka duba cikin tarihinka all things being equal it means kakanninka yan Ghana ne koya shine iyayenka kuma yan Ghana ne wurin da an ka haife ka dai is not relevant wurin da an ka haife ka ba wannan ake use a duba kaman ke dan Ghana ne ko ke ba dan dan gane ba ne in daya daga cikin iyayenka dan gane ne bi ma'ana kai kuma dan gane ne don akwai wayanda aka yi haifan su a kasa waje amma iyayensu yan gane ne don shi na mutanen nan duka yan gane ne don shi <clears throat> batun ka yana da muhimmancin za ka je ka samu mutum guda ko ku biyu ka kara kanka gashi nan baka jin turanci baka jin ankaranci baka jin arnanci don shi mai shi nan ya lidin ka zai bari komin ka ya je ya je cikin gaggawa shi ka samu sauki a cikin karban fasfotin ka shine ehm, kaman questions na ga kenan koya eh eh don shi shi da bari magana na karshe wanga da ehm, nasiya ne akwai yawancin mu ba mu da website mu je mu da mun yi girma yaran mu yana da muhimmanci an ka haife su mu karba musu website mu ajiye muka karbi website eh, nan takardu na haifuwa kenan ko mu samu mu ajiye musu don wata wata rana na biyu muka yi passport mu passport dai na samani bai bacewa don muna gan passport kamar wani abu ne ke da muhimmanci da don shi kowane lokaci duka wurin mu yake na biyu kenan shi ne batun Ghana card kuma gana card wurin nan ne za mu je mu karbi Ghana card mu muke sassaran samun masala amma a cikin mu wayanda za su samu gana card duka zan roke ku mu yi ta keep gana kadin mu da cewa ga ganawa kowane lokaci yana yana wuri yana tare da ni shine Eh, na hudu kuma wanga da roka zan muku an ka je neman passport in masala ya auku wurin zan roke ku a samu hankuri kira samu hankuri shi samu muke muke abin a ofisin mu in ba ka samu hanya ma ka je ka lodge complaintin ka wurin director of passport ba kai da akira mu wanda muke duka in ba mu cikin akira wanda muke duka muka zo insha Allah za mu leading ku mu je da kowar shine a na karshe kuma citizenship act nan mu zama da shi kamar qur'ani na biyu e citizenship act da constitution nan mu zama da su kamar qur'ani na biyu don bai da wani girma mun yi mu karanta shi within one hour two hours mu fahimta abin da ke gudana a cikin eh, citizenship act nan shine wanda ke cikin constitution mu kuma shi kuma bai da wani yawa abin da ke nan da yawansu na cikin constitution nan abin da ke cikin constitution nan wayansu kuma na cikin citizenship act amma citizenship act nan ka duba cikin yana farawa ne from wayanda an ka haife su before independence shi ya zo kan wayanda an ka haife su after independence shi ya zo wayanda an ka haife su after 1969 1979 sannan 1993 1992 don shi ka karanta wangan nan zai baka karin bayani eh, dangane abin da ke cikin 1992 constitution nan na 1992 nan da abin da yake gayawa ne kai dangane ne in daya daga cikin mahaifinka ko ku great grandparents ka shin nan koko itan nan ganin ga ta fito don shi ina muku godiya sosai da haduwana da ku a wanga lokaci da wanga daman da kuka bani don mu samu mu'amala da ku dangane abin da ke damun ku karban fasfotu da na Ghana card na zan kamar insha Allah wanga masala ba wani jimawa ba da kokarinku da aduyoyinku za mu samu mafita akan wanga masala na muku godiya sosai zan nemi izini wurin iyaye na da kakanni na da yan uwa na min izini in yi wannan magana sunana hawa abdulkarim yankwaniya ni yar kuma shi ce na shigo kira ina jin bai wani jima ba ina aiki da gaskiya tv yanzu kuma ina aiki da voice of america kwasfodin mai gida na kenan a madadin dukkanin sarakai nan da aka haɗu shan ce mafi yawanci na ji muryan fulanawa ne ni ma yar uwarku ce fulani ce na shigo a muna mafita da shugaban mu na voa mr aliyu mustapha sakkwato muke cewa mun gode maka allah ya saka allah ya biya allah sa kowane lokaci idan muka kira kaka zaka saurara tare mu mun gode akan haka muka iso karshen wannan shiri a madadin abokiyar aikina hawa abdulkarim yanfaniya ni ne naku abadan abadin ridwanullah muktar abbas ke cewa sai wani sabon mako To a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri gaba ɗaya daga ƙasar Ghana. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu je ƙasar Nijar. A madadin Ridwan Abbas. da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu kasance lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta rayuwar birni da sashen hausa na murar amurka ke gabatar muku a kowace ranar lahad da hantsi yau cikin yardan allah subhanahu wata'ala shirin ya kawo mu a birnin kumasi na jihar ashanti a kasar ghana kamar yadda muka sani wannan shiri tana haska fitila ne kan fadi tashi da al'umma da suke yin kaura daga wajajen da suke musamman kauye zuwa birane domin neman abin da za su rufa wa kawunan su asiri yau shirin ya iso da mu birnin kumasi na jihar ashanti a ƙasar ghana kuma za mu tattauna da wani bawon allah da shi ma ya yi kaura daga jihar tawa zuwa jihar Ashanti na kasar Ghana. Ranka dade eh, ya sunan ka daga ina ka fito ka iso nan kasar Ghana? Suna na ya haya daga Nijar ne zo. Jihar Tawa ni dan Ilela Ummani ne. Na zo hurin neman abinci wanda zan tuhama kaina asiri in tuhama iyaye na asiri. Shekaran ka nawa da haihuwa a duniya sannan kana da iyali daga can jihar Tawa? Eh to shekara ta ina tunanin zan kai shekara talatin da biyu. ina da 'ya'ya guda biyu mata guda ce gare ni insha Allah. To me sanadiyan yin kauranka daga wato jihar Tawa zuwa nan kasar Ghana? To na zo neman abinci ne, na zo neman kuɗi ne ta ma kaina asiri yayi na kuma sana'a ta ɗinki na tela ne nake yi insha Allah. Yawo ne nake yi ina neman to asiri. To rana Alhamis taso, ni zakara na ran lahadi na za kwana na uku da hanya ba na wuce sati daya cikin na biyu ne nake yau karon gani a zakwa ta farko gane furnewa abun duniya insha Allah na san eh, a shan Nijar akwai dai wasu ayyuka da eh, haka me yasa baka yi waɗannan ayyuka ba kace kai dai zaka rungumi wato zama eh, nan kasar Ghana to mu dai ya aikin mu noma ne ba mu da aikin yi sai in aikin daji ya karasa mun ka kakaci mun girba abin da mun ka shuka mun ka sa cikin hurin ajiya sai mu zo kasar wata ƙasa hurin nema yana da kyau ka hito wata ƙasa hurin nema ya fi ka zauna gida bakar sana'a yi gaskiya za a mu kallon mutumin banza yana da kyau ka hito ka nemi abun da za ka tuwa kanka asiri insha Allah. nuna min lokacin da ka taso daga Nijar zuwa na wasu kalubale ka fuskanta a hanya. to gaskiya hito mu da Nijar ana mutane walakanci kala-kala a hanya dan gaskiya akwai wata hanya ake ne ake bi ta ruwa nan cin hanci ya yawa wallahi idan za ka tsallaka ruwa kuɗi su amsa jika bakwai jika takwas kuma ga iko duk inda ka biya akwai yabbai huri-huri an ɗaura da hanya jika jika jika jika ga ma wasu 'yan damfara can gefe suna cutar mutane. To da ka shigo Ghana satin ka nawa kenan? Sati na guda ne cikin na biyu nike ban tun sati biyu ba. Sana'a dinki nike yawo ne nike yi ina nema. abin da Allah hore min shi nake aiki ya ya aikin yake ka tuna mana ranar da ka fara aiki ranar raba na fara aiki to farko gani fito dai ban hu samun 20 cd su ne ne manager shi na ci tansirin aji tansiri saboda in samu abin da tara aika ma iyayena su da na su masu samu abin da sun ka ci. Tun da ka iso nan kasar Ghana akwai wani kalubale haka da ka fuskanta imma tsakanin kai da masu iko ko hukuma ko kuma kai da 'yan kasa. gaskiya da ni zaha garin nan ta ghana yadda nake jin daɗi kamar yadda ina ƙasar mu babu wadda ga takura min sabilillahi ba abin da ga takura min lafiya lau yan ƙasa ba su mutum reni kuma iko ba ruwan shi da kai kowa shi harka gaban shi ne ake yi insha Allah yanzu kana da wani tsokaci eh, da zaka ka gaya ma ainihin wato al'umman yankin hausawa wa hasata waɗanda suke nijar game da zamanka da nemanka a nan kasar ghana To alhamdulillah gaskiya 'yan Nijar ina muku fata alheri ina godiya kuma da yadda Allah kana wannan ƙasa mai albarka da zaman lafiya da wani ci gaba ba wani tashi hankali duk mai fatan zakuwa nan gana mishi fata alheri akwai zaman lafiya cikin ƙasa ta Ghana babu wani dogon bayani ba mai takura ma wani iko bai takura maka yan ƙasa ba ta takura maka kuma gurgurdan hali alhamdulillah mutum ya samu abin to asiri insha Allah to yanzu a yi tunanin komawa Niger nan zuwa gaba ko dai iyalinka gaba ɗaya zaka iso da sunan har in an samu karbuwa nan Ghana alhamdulillah ni dai a halin da nake ciki idan yau Allah kore min daga nan zai ki saukar ruwa in Allah sana san abin zo nema zan koma in yi noma dan ba ni da mai kula min ta wani kadai ne ga nema shi yasa kawai gaskiya ba na iya ka iyali na nan gada idan ni ka iyali na bar iyayi na can ba mai kula da su insha Allah zan ta roko ake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko sujada da hasbi ba nisansa ta ta ce yana da shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirbi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yanku kai na bawa komai na gashi da mutum shugaba wai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya iyaka an sai da salsalar kowa ta kaba iyaka an sai da ambaton kowa na kaba iyaka waye ake wa bege da kwatankwacin irinka dukan fadin da ba kai ma to kira shi yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka kai ne ina ya yi da za ka sauka To ma da wannan kun muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.